annabi da ya mutu sai ya ce a yi masa sallah dan uwanku ya mutu saboda ba zai iya yin wani abu ba a lokacin yana shugaba ƙasa ta habasha duk ta kafirai har yanzu ethiopia ƙasa ce ta kiristoci in akwai ma musulmi mai naunaki saboda haka ba abin da zai iya yi duk da gashi ma shine shugaba watakila ka ce ai shine shugaba dan me ba zai tankwara mutane da karfi ba to ai su suka nada shi dan ƙanƙanin lokaci sai su yanka shi su sa wani amma a wannan lokacin akwai amfanin da yake wa musulmi ba a ƙarƙashinsa musulmi suka fake ba suka yi hijira ta ɗaya ta biyu imam ne shugaba ne adali haka manzo Allah sai kanta shi kaga ya amfani musulmi duk da cewa gashi daular da yake jagoranci ba ta musulunci ba kuma shi ma ba zai iya musuluncin ba shi yasa qadi ya ce in amkana amma ka duba wannan yadda ya dauki abin ya dora akan musulmi cewa su yi fito na fito da shugabanni su kawar da su kuma wajibi ne su haka ba ruwan shi da in an kana shi a nashi maganar babu maganar in an kana ko kaɗan abin ya fi bani mamaki a cikin littafin sayyid imam da ya zo yana maganar shugabancin mu'askarun tadrib inda za a yi training da ya zo yana wannan magana sai ya ɗauko a cikin littattafan aƙida inda aka yi maganan limancin sallah wala duk magana ce karara akan wannan ta kalfa kulle imamin barrin aw fajirin haka bai tsahawiya ya ta kawo sai ya ta kawo shi amma kuma yana magana akan mu'askarut tadiri ka duba irin wannan fahimta maganganun malamai ba su da wata kimar a zo a gani a gurinsu kowane ne idan suka karanta maganarsa suka ga cewa maganar nan tashi ba za ta tafi da to za su tattara su watsar ko su wane ne da ya zo tafsirin wa man lam yahkum bima Ba fa ulaika humul kafirun a cikin littafinsa alhadi ila sabilin rashad shafi na 365 zuwa 374 a lokacin ya kawo maganganun malamai daban-daban daban-daban kuma jimajiman malamai ba 'yan kutuku ba mun malamai ba ya ɗauko magana ibn qayyim ya ɗauko magana shankiti ya ɗauko maganar ibn bas ya ɗauko maganar salih al-ithimi ya ɗauko maganar albani ya ɗauko maganar ahmad ahmad muhammad shakir ya ɗauko maganganun su fauzan su ɗanyen malamai jima-jima sai ya ce duk waɗannan ba su fahimci ayan daidai ba wallahi na zana waɗanda ya kawo da sunansu sun kai sha biyar banda lijinar da'ima wanda malamai ne a lokacin manya su shek ibn su shek AbdurRazak afifi su shek Abdullahi bin allah ya ji kansu su ne shugabannin wannan kwamiti amma saboda yadda suka fassara wa mallam ya hukum bima anzalallah ba ta yi daidai da hankalin wannan likitan ba sai ya ce waɗannan duk magana suke ba tare da sun bibiyi abin da diddigensa sun tace ba ya ce sashinsu yana takalilin sashi ne saboda haka ba za mu aiki da maganarsu ba maganar da na faɗa ita ce daidai na so in kufo muku lafazinsa ku amma wannan ita ce ma'anarsa ya ce maganar da ya faɗa ita ce daidai waɗannan duk da kalilin junansu su rika yi ba su fahimci me ayat take nufi ba ka aya ta aƙida waɗannan in ba su fahimci aƙida ba ya za a yi sayyid imam ka gane aƙida fi lai sayyid imam yana daga cikin taɓargazar wannan tafiya za ka dinga jin wasu wasu fatawoyi wanda tun da mahaifiyarka ta haife ka baka taɓa jinsu ba ba wani imam kuma da za ka karanta ya taɓa faɗa sai a bakinsu daga ciki kiraye-kirayen da suka rika yi cewa duk wanda zai shiga tafiya su ta kira ne ko kuma da dai ba ta kura da ayyukan gwamnati ya dogara akan ganima in an jihadi an samu ganima wannan za a rika ci abu umar umar abu umar a cikin littafinsa al-jihad wal ijtihad shafi na 43 zuwa da 4 yake cewa ga lafazinsa inna mimma yusafu lahu anna tanzimat أن عامة التنظيمات والجماعات الإسلامية حتى الجهادية منها عندما يفكرون في المورد المالي فإنهم لا يخرجون عن تفكير أهل الباطل أو أصحاب الدنيا فهم إما أن يبحثوا عن متبرئ محسن أو يفرغوا بعض أفرادهم للتجارة والكسب وهم بهذا جعلوا لأعدائهم عليهم سبيلا لأن هذه المنافذ لا يتقنها المسلم وخاصة المجاهد وعلى الخصوص في هذا الزمان حيث سيطر الكفر على هذه المنافذ واحتاط منها حتى لا يؤتى من قبلها bari in fassara muku ya ce abin bakin ciki ya ce abin bakin ciki ma'ana yana bakin ciki shi ya ce da dama daga cikin ƙungiyoyi da ƙungiyoyi a tanzimat organizations da kuma ƙungiyoyi na musulunci ya ce har ma masu cewa jihadi jihadi lokacin da suke za su rika yin tunanin ya za su ringa samun kuɗin shiga ya ce tunaninsu ba ya shan bamban da tunanin mabarnata tunaninsu irin tunanin ahalil batil ne ma'abauta ƙarya da barna menene tunanin ma'abauta ƙarya da barna ya ce tunaninsu ba ya fita daga tunanin ma'abautan ƙarya da barna au ashabin duniya ko masu san duniya tsaya ku ji tunanin ahalil batil ya ce fahim su waɗannan ƙungiyoyi imma an yabhasu an mutabarri'in muhsin in za su yi aikin musulunci sai su je su nemi wani mai tabarru'i wanda zai bada taimako su ce da Allah ya taimaka wannan tunanin ahlul batil yana so ya fassara maka menene tunanin ahlul batil yace ko dai su je gurin mutabarri muhsin wani wanda yake da ihsani yake da kyauta da kudinsa da addini su je su taimaka a gina masallaci ko makaranta yace ko dai su yi wannan au yufarriqu ba'd afradihim lit tijarati wal kasb ko su samu wasu daga cikin 'yan kungiya su ce ko ku shiga kasuwanci domin a samu abin shiga ya ce wannan ma tunani ne na ahlul batil wa ashabid duniya wahun bi hadha ja'alu li a'daihim alaihim sabila yace kaga wannan sun bawa makiyansu kofa kenan a kansu da anna hadhihi almanafiz yace saboda waɗannan hanyoyin musulmi bai bai kware a kansu ba <laughs> musulmi bai kware wani musulmi ya taimaka masa da dukiyarsa ba gurin suwa manzo Allah ya samu taimako a addini ba gurin sayyidina Abubakar ba yana cewa ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu Abubakar babu wanda dukiyarsa ta amfane ni kamar yadda dukiyar Abubakar ta amfane ni sayyidina Umar ya ba da rabin dukiyarsa fi sabilillah sayyidina Usman ya ba da madudin kuɗi fi sabilillah har manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma darra Usman ma amila ba'd daga yau duk abin da sayyidina usman yayi babu wani abu ba zai cuce shi ba dukiyoyinsa suka ciyar alqur'ani ba ta ake ayi jahidu bi amwalikum wa anfusikum ba sai an ma faɗi dukiyar kafin an faɗi abin nan to amma sai yake cewa waɗannan hanyoyin musulmi ba zai bai kware a kansu ba wa khasatan al-mujahid yace musamman ma mujahidi yace musamman ma kuma a wannan zamanin yadda kafirci ya yi kaka gida ya kankane waɗannan hanyoyin ya yi ƙoƙari ya tattare wannan hanyoyin ta yadda ba za a cutar da shi ta wannan ɓangaren ba har yake cewa shi abu umar umar abu umar ya ce wa ana astaghribu min ula'ika allazina yad'una an-nasa lil jihad wal qital fi sabilillah thumma yatlubuna minhum an yaktasibu 'ayshahum min al-wazifa أو يطلبون منهم أن يكتسبوا عيشهم بالتجارة التي ستأخذ جل وعامة وقتهم yace abin mamaki ina mamakin waɗannan da suke cewa a zo a yi jihadi ko a yi yaƙi fi sabilillahi sannan kuma su cewa 'ya'yansu 'yan ƙungiyarsu su tafi su nemo kuɗi ta hanyar aikin gwamnati ko su je su nemo kuɗi ta hanyar kasuwanci yace yana mamakin wannan ya za su nemi kuɗi ta hanyar aikin gwamnati ko ta hanyar kasuwanci wanda zai cinye dukkan lokacinsu ko mafi yawancin lokacinsu sai ya ce sun na ya ashabar ma'arifa ya ku masana ku sanar da mu ayu tariqin ya ishul muslimu yau li yaktasiba rizqahu wa la yusibu malan haraman ce a gaya min wace hanya musulmi yau zai bi ya nemi arziki ba tare da ya ci haram ba saboda haka babu wata hanya da kai musulmi yau zaka samu abin da zaka yi cikin ka sai dai haramu. sai ya ce wa hal hunaka ta'amun azka wa malun atyabu min malil ganimati wal akwai kuɗi akwai abinci da ya fi daɗi ya fi tsarki akwai dukiyar da ta fi tsarki kamar dukiyar ganima da dukiyar fai'i wacce za a je kafirai su gudu a kwasa ya ce inna min al'ari an nakhjala min haƙƙina. ce abin kunya ne mu kasa faɗar gaskiya mu kasa faɗar haƙƙinmu mu ji kunyar karɓar haƙƙinmu wa na fi batilihi rasu wa ya tabajja amma ga wasu nan suna karya, kuma suna ƙafafa suna nuna isa Ya yace wal ya'lamil jami' kowa ya sani anna min sifati at mansura sifofi na at-ta'ifa ƙungiyar da za a taimakawa أنها تأكل من مال من أزاغ الله تعالى من أزاغهم الله تعالى شاء من شاء أو أبا من أبا والله الموفق يتي سفر أنجيا وتتكي من نسرة وتأكي تيما كامتا شين ذات لك تشن أبن تشن تقد قدوك يروض أن الله يكرك تد زكاة تنسو كاك كاسو شيء مصر أن تنظيم الجهاد سكرت كي هلا هالي أكنتنا ولا ولي na kibdawa kiristoci suna kwashewa saboda irin wannan fatawar wannan su ne malaman yanzu dan Allah a tarihin musulunci ka taɓa karanta a wani littafi yanzu duk maganar da yake tashi ce daga aljihunsa daga buhunsa yake ɗaukowa daga buhun tunaninsa babu inda ya buɗe wani littafi ya ce mana ga inda malam wane ya ce musulmi mujahidi daga dukiyar ganima kawai zai ci ba zai nemi abinci ba so sayyidina Usman sayyidina Abubakar sayyidina Umar ana jihadin kuma suna neman abinci ba inda manzo Allah ya ce ku zauna in an yi yaki ku rika ci su suke bada kuɗin ana fita yaki ba su suke bada dukiyar su ba zama suka yi aka rika basu in an yi an kwato dukiyar kafirai aka musu kuma ai ba fita ake yi ba dan a ci a samo ganima ita ganimar taba'an ce la asalata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa duk wanda ya je yaki babu abin da yake tunani illa ya samo ganima to wannan shine ladansa sahibul umda sayyid imam a cikin al'umda shafi na 44 yake cewa ahammu mawaridil mujahidin yanbaghi an takunu al-ghanimata min aduwwihim mafi mahimmancin hanyar da masu jihadi za su samu kuɗi ta ce gani ganima da wannan suka halatta wa mabiyansu kai hare-hare a kantuna na wanda ba musulmi ba suna kwasar dukiyoyinsu suna ci lokaci ya yi zan rufe da maganar ɗaya daga cikin malamanmu dr muhammad nabar zahrani allah ya ji kansa da ramarsa yake cewa a cikin wasu takardu da ya rubuta kan waɗannan mutane yake cewa yan fitul 'Intiba, fi hadhihi tanzimat al-jihadiyya ma ya yace abinda zai jawo hankalinka in kana karanta tarihin da yake shi ya karanta tarihin su da yawa in mun zauna da shi yakan ba mu labarukan wasu abubuwa da idan sai ya gani a masar tun a 1970s yake cewa abinda zai jawo hankalinka in ka karanta shine kamar haka na ɗaya anna qiyadatiha wal barizina fiha shugabanninsu da waɗanda suke fitattu a ciki masu jagorancin tafiyar imma tabibun aw saydaliyun au muhandisun au dabitun askari yace abinda zai jawo hankalinka zaka ga ko dai likita ne wato cikin shugabanninsu fitattu ko likita ne ko pharmacist ne ko kuma injiniya ne ko kuma wani ofisa ne na soja ba ka samu malami ka duba duniyar musulmi inda ta cika da malamai amma ba za ka samu wani dan malami a ce wannan malamin gwagwarmaya ne ba za ka samu wani hatta matasa masu jini a jika masu so a kawo canji ba sa tare da wannan tunanin ga irin su safarul hawali ɗaure shi aka yi shekara biyar ga irin su nasirul umar dukkaninsu waɗannan sai da suka riƙe shugabancin ɓangaren aƙida ta ala sunna a manyan jami'o'i na ƙasar saudiya sun yi rubuce-rubuce da suka kawo wa al'umma gyara a cikin harkar aƙida sun zauna a kurkuku idan magana shugaba ne ya kama kai ɗaure ka shugabannin saudiya sun ɗaure su a kurkuku shekara bakwai amma ba sa tare da wannan tunanin ba sa tare da wannan tunanin abu na biyu ce inna qiyadatun shabba muta'ajjila mutama innaha qiyadatun shabba za ka kuma shugabanni ne samari muta'ajjila masu gaggawa mutahammisa kawai masu kishi mara ma'ana yanqusuhum al-ilm wal khibratu wal hilm wal ana ba su da ilimi cikakke ba su da sanin rayuwa ba wani tajriba wata gwagwarmaya da suka yi ta rayuwa ba su da juriya ba su da bin abu a hankali ba su da bin abu daki-daki a nutse sai garaje ce abu na uku kasratul inshiqaqat fihim za ga suna yawan rarrabuwa wannan ya balle ya kafa nashi wancan ya balle wannan su haɗe gobe su rabu in ka karanta tarihi duk haka zaka ji wannan yana cikin wannan ƙungiyar gobe ya fita ya kafirta ta ya koma waccan jibi waɗancan sun yi fada sun rabu biyu ya zama shugaba a ga an yi ta zaɓe an kore shi haka zaka yi ta ji wata qallubatil ara zaka yi ta ga tunaninsu yau su ce kaza gobe su canza yace wale hada wale hadha asbab yace abin da yake jawo wannan abubuwa ne da yawa min ahammiha naqsul ilmi shar'i yace mafi muhimmancin akwai karancin ilimin shari'a abu nabi yace akwai alqusuru fi fahmi manhaji ahli sunna wal jamaa akwai karanci wajen fahimtar tsari na ahli sunna wal jamaa alladhi min simati wanda yana daga cikin alamominsa manya-manyan jigoginsa al-ilmu qabla al-qawli wal amal ka yi ilimi kafin ka fara magana kafin ka fara fitowa kana wani aiki wa min simatin yana daga alamomin manhaj na ahlus sunna al-istiqrar wal ijtima'u wa adam al-furqa nutsuwa da tabbata akan wani manhaji guda daya da rashin da haduwar kai da rashin rarrabuwa yace abu na uku da ka kula da shi shine akwai al-ajlatu fil umur gaggawa cikin al'amura wa khasatan al-masiriyyati minha musamman ma abubuwa manya-manya wanda su ne za su iyakanci makomar wannan al'umma duka sha'anin shugabanci al'imamatul uzma ai arruwai bida wani ɗan ƙaru ashe ya kamata ya zama shi ne jagora a kansa babban al'amari ne wannan ya ce wa min asbabi dalika abubuwan da ya jawo haka hadasatu sinni karancin shekaru wa qillatul ilmi khibra da karancin ilimi da kuma karancin gogewa da zan faɗa daga ƙarshe shi ne mun yi imani mun yadda daga ƙoƙon zuciyarmu cewa da dama daga cikin matasa a da can da ma yanzu waɗanda suka shiga cikin wannan rubin tsibir mun yadda cewa da dama daga cikinsu akwai ikhlasi don Allah suke haka suka fahimci addinin ko haka aka fahimtar da su mun yadda da haka ba ma tuhuman niyya ta wani mu ce ai shi dan barandan amerika ne ko dan barandan ingila ko wasu yahudawa ko wani abu domin wani ma bai taba ganin bature ba a rayuwarsa bai taba ganin bature ba share ya zama dan dan amma an zo an cusa masa an ta karanto masa wasu nusus ana fassara masa yadda ake so wasu nusus din an cire rabi akwai batrun nusus da ban kawo muku misalan su ba an cire farko an cire karshe an dauki gungun tsakiya an tsaya da. baka ji farko baka ji karshe ba sai a tura ka kawai a ce je ka haka aka ake so kai saboda haka shi miskin bayan Allah ya fahimci haka addinin yake malamansa matsorata ne malamansa sun ƙi faɗar gaskiya sun yi madina sun ciwo da jaja saboda haka ba za su faɗa ta gaskiya ba ba maganar da jaja ba <laughs> ba maganar da jaja ake ba kana tsoron kai kakka zama da jajar wasu da waka kyale ka kai ne za ka zama da jajar saboda haka har ga Allah ni na san da dama daga cikin yaran ba wai kin musuluncin ne yasa suke wannan abu suna son musuluncin kuma kishin ne to amma ba ilimi da karancin shekaru da rashin wayo kuma aka samu wasu waɗanda za su dinga ingiza su suna tsiga su shi yasa irin wannan wada'i abin da ya kamata malamai su bi abin da hikima da salo mai kyau ta hanyar karantarwa da ƙara jawo su da sauraron shigohin su kai tsaye ya ɗaure ba kai tsaye ya dame ka tsaye ya dame ka wallahi tagutan nan ne sun yi kane kane a harkar dukiya ka ja shi a hankali eh dagutu kam gaskiya mu mu ne ni da kai muna son mu gama dagutu a doron ƙasa sai musulmi sai mai adalci amma yaya za mu yi mu iya tabbatar da haka makami za mu ɗauka mu je mu tsokano ɗagutu ya buɗe mana wuta ya kashe mana yara da mata mu kuma mu gudu mu shiga daji mu je muna ɓoyewa a cikin rani wannan zai sa ɗagutu ya sauka da rasa wannan tafiyar wallahi ko ciya mana lokal gamin da zan tana a haka dai ko kansala ba za ka ɗauke ni da kuka bare haka tabo haka tabo shekara nawa aka fara wannan gwagwarmayar na gaya muku tana da tsawo waɗanda suka yi wasu sun mutu wasu an kashe su wasu sun zo sun yi bara'a karam zuhudi su abudu zumar tariqu zumar su isamul iryan isamul iryan yanzu ya zama dan siyasa ikhwanul muslimin yanzu su ne a barlaman su ake gogayya da su har ma ana faɗa da su an hana su su kafa fati a masar suna tsayawa independent ana zaɓi an yi gwagwarmayar an yi gwagwarmayar yanzu nan a farkon 19 karshen 1970 zuwa farkon 1980 ba akwai waɗanda suka fito brazos brazos ba ana ɗabutu duk wannan abubuwan muna matasa lokacin muna karatun a karatu a sekandare a gaban mu aka rakai ɗagutu ɗagutu ɗagutu ɗabutu masu ɗabutun yanzu su ne suke zagin sahabbai ya yi ƙoli-ƙoli da yawa da ya rubuto ya rukuto sai ya yi kasar rijiya kuma bai na faɗo ƙasa daidai inda muke ba sai ya wuce rijiya kuma shi to abinda muke tsoro kenan saboda haka yana da kyau a bi matasan a hankali cikin nutsuwa da tunani an cika masa ƙwaƙwalwa da shi buhar yana zai ɗau lokaci kuma kafin ka ganar da shi waɗanda kuma suke yi sun san abin da suke yi saboda wata manufa suke su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su sani duk wani matashin da zai ɓace ko jininsa ya zuba ta wannan hanyar humul mas'uluna amama Allah kuma al'umma ba za ta taɓa yafe musu da wannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum Thank you. an sa wani an sa wani to karanta ko uku ko ko a kira a kira sallah a kira sallah Thank you. a tambayoyi da aka rubuto a gaskiya sun yawa kuma lokaci ya tafi malam ya ce a karanta guda uku zai ansa su insha Allah tambaya ta farko yana cewa shin nau'ikan jihadi nawa ne kuma wanne ne za a fara kaddamarwa sannan mai bi masa sannan mai bi masa a in ba da ansar wannan tambayar zan yi kira ne masu kaset masu ɗaukan karatun da muka yi jiya da yau jiya mun yi karatu muka ce wannan shi ne cikon karatun jiya kuma ga shi karatun yau kuma ya dan yi tsawo in suka tashi sai su fitar fitar da na jiya ba na yau ko na yau kasa ɗinka ya ƙare ba a je ƙarshe ba kayan ke duk wanda ya sayar da kasa ɗin jiya ba tare da na yau ba ko na yau ba cikakke ba ma'ana karatun ba cikakke daga jiya har zuwa na yau ƙarshe ba ban yafe ba akwai maganganun da na jiya yau suka ƙara fitowa fili akwai maganganun da na fara da su a ƙarshe a farko ƙarshe ya ƙara fitowa da su fili in ka datse min magana jiya ka raba ta da ta yau ko ta yau ka raba ƙarshe daga farko domin wasu suna irin wannan ha'incin don ha'inci ne mutum ya yi magana saboda kawai kasa ɗinka ya cika sai mai saya ya zo sai ka sayar masa da guntuwar magana ba duka ba tare da cewa magana ce guda ɗaya sashinta yana riƙe da juna in kai haka ka ci amana ta kuma ban yafe ba wannan ita ce faɗakarwar da zan yi dangane da tambayar nau'ukan jihadi idan muka ce kalmar jihadi jihadi akwai aljihadu bil mal akwai aljihadu bin nas akwai kuma aljihadu bil lisan wanda duk sun zo a nasi jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum galibi duk inda ma zo bi kuma yake fara gabatarwa sannan bi anfusikum ka fitar da dukiyarka ka ɗaukaka addinin Allah da ita jihadi ne ka ba da kanka ta fuskar kai fito a yi gwagwarmaya da kai jihadi ne sannan ka yi magana ka faɗi gaskiya inda yake ya kamata ka faɗa jihadi ne kamar yadda yazo a wani hadisi jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum waɗannan dukan su jihadi ne da'awa fi sabilillahi jihadi ne da Allah ce wa jahidhum bihi jihadan kabira bihi ay bil jihadi da alqur'ani qur'ani ba takobi hujja ce nassi ne dalili ne jihadi ta hanyar fito da dalili da nassi wannan jihadi sunan shi shi ma ka kokarin ka gane gaskiya ka ba gaskiya jihadi ne wanda zina jahadu fina lanahdiyannahum subulana a nan ba ana nufin makami da makami ba ana nufin ka yi fafutukar gane gaskiya da binta da aiki da ita jihadi ne sana kalmar jihadi tana da faɗi in aka ce jihadi ba wai kawai ana nufin daukan makami ba hatta wanda zai ɗau alkalaminsa ya yi rubutu ya faɗi gaskiya ya yaɗa littafinsa ko ina da ina ya yi jihadi wanda zai tsaya karantar da al'umma ya yi jihadi wanda zai wa'azi ya yi jihadi wanda zai faɗi kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir ya yi jihadi sauraka galibi mafhumin jihadi daga ƙarshe kuma akwai tasirin wasu littafai na fito inda suke ta'arifin jihadi sai suke kitalul aduwi sai ya ba ma wasu tunanin cewa jihadi ana nufin kawai yaki wanda kalmar jihadi ta fi ƙarfin kalmomin jihadi sun zo a cikin ayatul makkiya a lokacin kuma farlanta jihadi amma kuma ayoyin jihadi kalmomin jihadi sun zo a cikin ayoyin da aka saukar a makka saboda haka daga nan za ka fahimci cewa jihadi kalma ce da take da faɗi ba daidai ba ne kamar yadda shi muhammad abdulsalam yake cewa aljihadu alfaridatul ghaiba ya ce ya fassara jihadi da cewa wata farilla ce da babu ita ta ɓace domin shi kalmar jihadi a nan kawai yana nufin alkitalu bisila. kuma ko alkitalu bisila. a yanzu akwai shi akwai jihadun daf'i a ƙarar zuwa da dama wanda muka yi shimfiɗa da su don kada wani ya fahimci cewa ko muna cewa su ma kasu yi a muna goyon bayan su muna tare da su kuma duk wani wanda yake jin ya isa yana son jihadi bin limali ya yi kokari ya shiga ya shiga sunkurin iraki ko ya kokari ya haura afganistan can kudin yan taliban suna can suna gwagwarmayar jihadu da ya je can ya taimaka musu farko aljihadu bin nafs jihadin gane gaskiya da sanin gaskiya da ƙoƙarin tarbiyyar al'umma wanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a makka kafin yayi hijira wannan shine farkon farkon wajibi idan aka samu wannan har aka kai ga samun imama shugabanci guda daya to a lokacin shugaba shine da karayar jihadi inda za a shiga jihadin talab jihadu daf'i kuma duk sanda za a auko muku a kasar ku to kuma nan wajibi ne ku tashi ku kare kanku kamar yadda yan afghanistan suke yi kamar yadda yan iraki suke yan falastin wanda duk suna yin jihadu daf'i kuma wajibi ne su yi haka na'am tambaya ta biyu tambaya ta biyu mai shi yana cewa ya ce babban dalilin da ya sa muke kira cewa kar a shiga boko ko siyasa shine wannan aya da ke cikin suratul nisa'i wanda ke cewa wa kad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'ahum hatta yahudu fi hadithin ghairi zuwa karshen aya wannan shine babban dalilin mu shin haka magabata suka fahimci wannan aya ko kuwa yaya aya take ina so ina so musamman 'yan bokaye da matsafa saboda suna so su wautar da hankulan mutane su yaudare su su cuce su sai su ce ai aljanu iri biyu ne akwai aljanu to mugayen kenan shaidanu kenan akwai rauhanai su kuma aljanu ne masu taimakawa mutum ta haka mu da su muke mu'amala to babu wani aljani kamar yadda muka faɗa a karatunmu na yobe mun yi magana akan tsafi babu wani aljani da zai fito ya baka hidima ya taimake ka sai za ka bauta masa sai za ka saki hanya tun lokacin da annabi suleiman alaihissalam ya yi addu'a ya ce rabbi ya firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya rufe wannan kofar ya ce ya ubangiji ka gafarta min ka bani mulkin da babu wani wanda zai ya kamace shi sai ni domin kai ne yawan kyauta ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya cancanci wannan yayin da ya shaƙi aljani sakin shi yayi yace laula da'watu akhi sulaiman haka bai samu sai dara a kansa ba aljanu sai ka taimaka musu su ma su taimaka maka taimakon da za ka yi musu shine ka bauta musu wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shara al-jinn qad istakfartum min al-ins فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا kaga Allah maɗaukakin sarki ce ranar da zai tara su ya tara su ya ce wa mutane ya ce wa aljanu kun yawai tabbatar da mutane sai ɗan uwansu majubantansu daga cikin mutane su ce ya ubangiji sashen mu ne ya mori sashi sashen mu ne ya mori sashi sun more mu ta hanyar mu bauta musu ne abinda mu suke so mu musu wani turare mu yanka musu wani dan akuya baki mu ba su jini su sha mu su kuma suka biya mana wasu bukatun mu ta hanyar su sato mana dukiyoyin jama'a ko su nuna mana wani abu da aka je aka ɗoye kaga shine rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd ubangiji yana gaya mana ranar da zai tashi mutane wasu za su yi da'awar su da mala'iku suke ba da aljanu ba kamar yadda wasu suke cewa rauhani mala'ika ne wannan kuma ƙarya ne mala'ika ba zai yadda ka bauta masa ba wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجنة وأكثرهم آه، هم بهم مؤمنون لوكة عند الله ذي تشيس قبادا يتوى ملائك وعنا سوسكي بوسكي بوتا سوسكي سبحانك أنت ولينا من دونهم الكيات بتقريك كيني مجد انتم باسو باروا مجسو بل كانوا يعبدون الجنه aljanu suke bautawa baka ba wanda zai zama zai ce maka cewa zai ce maka aljanu yana taimaka masa ko yana bashi magani ko yana nuna masa magunguna ƙarya yake ko da ya zama ɗan fuwan nayin ne ba ma wani aljanu ko na ƙaryar babu kawai ya ganka wani diga yake so ya ke ko kuma ko kuma a'a da gaske din ne amma fa bautar su yake yi kuma za su iya masa ƙarya ma su ce masa abu kaza ma ga kuma ƙarya suke idan makaryata ne na tambaya ta karshe wani yana cewa wai shin wai malam akwai wani wasu mutane suna fahimta cewa wannan hadisin da ke cewa na nabiya ba'adi wai cewa baya nufin cewa annabi wai babu wani annabi da zai sake zuwa um, wani annabi zai sake zuwa wai cikon hadisin wala masjida ba da masjidi wannan ba shine wai karshen hadisin ba ba nabiya di. wai akwai cikosa wala masjida ba da masjidi to kuma yau da ku taɓa jin cikon da daidai littafan hadisi na gaskiya babu cikon shi sun suka cike shi yanzu la nabiya ba'adi babu wani annabi bayana maganar wala masjida ma'adi wanda ko wani ba da masjidi ko wani ai nusus ma suna karyata wannan wa antum akifuna fil masajid masajid me masajid masallatai ashe akwai masallatai annabi zai ce ba masallaci sai nashi ko ba masallaci bayan sa wannan aqida ce ta yan qadiyaniya mabiya gulam ahmad gulam mirza ahmad su ne masu wannan aqida ta cewa shi wannan ba sunan shi ba sunan shi Ahmad ba sunan shi Gulam Mirza Ahmad to amma ana cewa Ahmadiyya kuma dan a ɗauki waccan ayar mubashiran bi rasuliyya ce min ba'di ismuhu Ahmad su ce shi ake nufi ana nufin shi ne zai zo daga baya wannan mutum mutumin indiya ne kuma zuwansa turawan mulkin mallaka na indiya su suka dasa shi yana daga cikin abin da ma ya yi kira a lokacin cewa kada musulmi su ce za su yi fito na fito da turawan mulkin mallaka ya ce shi annabi ne an turo shi kuma ya soke da ayoyin jihadi shi kuma kaga yadda yi nan yan jihadi kuma suka yi nan ce shi kuma da an soke ayoyin jihadi babu ma kowane irin jihadi da haka dole a yi wa turawan mulkin mallaka biyayya to shi ya fito da wannan aƙida ta kusan ita ce aƙidar ma da duk duniyar musulmi aka yi ittifaki akan kafircin su da su da 'yan baha'iya da 'yan babiya shi yasa ko a fasfot aka rubuta cewa wani ɗan amadiya ne ba za a bashi a shiga ƙasa mai tsarki ba su kaɗai ne suka samu wannan istisna'in haɗuwar gaba ɗaya ta jumhurin musulmin duk duniya saboda haka su ne masu wannan aƙida amma ko wata mata da ta yi da'awar annabci a zamanin khalifa mahadi da aka kawo ta gaban khalifa mahadi aka ce ke annabiya ce ta ce eh ni annabiya ce ce to baki imani da manzon Allah ba ta ce na yi imani da shi baki ji yana cewa la nabiyya ba'di ba ta ce na ji amma cewa ila nabiyya bai ce la nabiyya ta ba'di ba to kaga an gara wannan matar da shi da su wannan mutanen yawa akwai faɗakarwa ni kaina na ji ta a raina ya kamata a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin manya-manyan ayyukan da musulunci ya zo da shi in an faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama a yi masa salati ɗazu liman ya karanta muhammadun rasulullah a sallasa sai duk masallaci aka ce ko in ce yawanci dan ni dai ban faɗa ba ko ce sallallahu alaihi wasallam babu shakka na san cewa ruhi ne na a girmama manzon Allah ya sa haka sai da ita sallah ya kamata musulmi ya sani hai'a ce mafsusa kamar yadda malamai suke cewa af'al ne mafsusa bi hai'atin mafsusa wani abu ne da aka keɓance wasu ayyuka keɓantattu su ne sallah abu zai iya zama shari'a ne a wajen sallah amma a sallah ba a taka yi shi ba yanzu kaga a ruku'u karatun qur'ani shari'a ce daidai ne ku karanta qur'ani amma in aka yi ruku'u annabi ya ce kan karanta qur'ani ko a sujjada ku karanta qur'ani kan karatun qur'ani aiki ne mai kyau amma kuma aka ce kada ku karanta alqur'ani shi yasa malamai suka ittifaki kan cewa makaruhi ne ka karanta alqur'ani a ruku'u ko sujada fa amma ruku' fa azinu bihi rabb wa amma sujud fajtahidu fi du'a fa qamil an yustajaba lakum haka manzo Allah ce ya hana karanta qur'ani a cikin da a nuna maka kowane aiki akwai abin da ake so kai yanzu ba za ka dago daga daga zama ba ka zauna zaman tahiya ka dago daga sujjada maimakon kai ta ya kuma sai karanta kulhu wallahu kulhu wallahu ba karatu ba ne ba dai amma a nan ba a yadda ba Ta tayya ka so ka yi. ko bayan ka gama ta tayya sai ka shiga falaki da nasi karatu ne amma ba a yadda ka yi a nan ba a nan aka ce ka wa annabi salati ka ka addu'o'inka yi sallama in ka yi sallama ɗau ƙur'ani ka karanto daga bakara har zuwa nasi daidai kai an ce idan mutum ya shawa a sallah ce rahmukallah idan ka ji shi kai kuma eh, ya ce alhamdulillah idan ka ji shi ka ce rahmukallah har ma yana daga cikin haƙoƙinsa a musulunci da wani zai zo ya yi shawa a sallah zai ce zai ce alhamdulillah ba zai ce ba inda wani jahilin zai faɗa kai da kake kusa da shi anan zaka ce yarhamukallah ba za ka faɗa ba duk da cewa gashi an sa shi cikin haƙoƙinsa tashmitul aqis amma a nan tun da ba a shar'anta ba ba za ka yi ba saboda haka babu wani hadisi da ya zo yake nuna cewa a sallah ma idan ka ji an karanto ayat da annabi sallallahu alaihi wasallam sunan sai fito ciki za ka ce sallallahu alaihi wasallam wannan bai zo ba a cikin nasi don haka sallah ana tsayawa kan abin da nasi ya koyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in